يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكثر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى masu saurare ko kallo kuna kallonmu ne da sauraronmu daga makarantar darul hadisi salafiya wadda ke zariya a Najeriya makarantar Malam Muhammad Awal Adam Albani zariya rahimahullah a yanzu kwatankwacin karfe tara da minti goma na safiyar Asabar karfe takwas da minti goma ko na safiyar Asabar ashirin da biyu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tana da shekara tara, daidai da sha ɗaya ga watan Novemba shekarar miladiya ta da goma sha bakwai. wannan shine kaset na ƙarshe wanda kuma ke da lamba ta ɗari da da ashirin uku a cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usratul mustaqim mukhalafata ashabil jahil wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyata abul abbas alharrani rahimahullahu ta'ala wannan littafi wato littafi ne ɗaya tamkar da dubu dangane da bayani akan ƙa'ida mai muhimmanci a cikin shari'ar musulunci da aƙida ita ce ƙa'ida ta alwala'u walbara ibn taimiyya yana karantar da mu ƙa'idojin shari'ar musulunci da suke tabbatar da tsarin da ya kamata musulmi ya gudana dangane da guje ma al'adun kafirai da maguzawa da sauran waɗanda ba sa cikin tafarki madaidaici Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi mun yi karatuttuka a cikin wannan littafi mai albarka tun daga ranar asabar 23 ga watan almuharram shigar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 wanda shine ya dace da ranar 15 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2014 kamar shekaru uku kenan a lissafin musulunci da wata ɗaya a lissafin kuma kalanda ta nasara shekaru uku daidai wa daida insha Allah muna fata Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikin abubuwan da makaranta wannan kasar na ƙarshe mun ɗauke shi a matsayin kamar wato hatma ko cikewa akan waɗannan karatuka dama a darasin da ya gabata mun riga mun gama karanta asalin littafin abu na farko da za mu tattauna a cikin wannan wato ƙarishe ko kuma shi ne bayani akan samari takaitaccen bayani na abubuwan da littafin ya kunsa wannan littafi kamar yadda na ambata ya yi mana karantarwa da wa'azi da ilmantarwa akan matsaloli waɗanda aslan suke da alaƙa da wannan ƙa'ida ta alwala'u walbara ma kasancewa ibn taimiya kamar yadda duk wanda ke hulɗa da littafan shi ya sani malami ne wanda yake mausu'i malami ne wanda yake mai faɗin ilimi domin eh, ci karo da karatuka da dama waɗanda suke da alaka da wasu abubuwa a wajen waɗanda ah, amma takaitattun bayanai dangane da littafin shine na farko kamar yadda na ambata wannan littafi za ka iya cewa littafi ne tilu a wajen wannan bayani akan wannan ƙabiya wajen karantar da musulmi yadda ya kamata su mu'amalanci al'adu da tafarkin waɗanda ba musulmai ba sannan ya nuna mana cewa wannan ƙa'ida ce a cikin usuluddi ƙa'ida ce a cikin aƙida ta shafi abin da mutum zai ƙudirce ne na rayuwarsa kuma littafin kamar yadda shi profesa nasiru al'aƙal ya ambata a cikin muƙaddima da yawa wannan taƙiƙi ya ce littafin babu shakka ya dace da wannan zamanin da muke rayuwa kamar ka ce ma a wannan zamanin cikin karni na goma sha biyar na musulunci kamar ka ce a wannan zamanin aka rubuta littafin duba zuwa ga kamantakekeniya wadda take da faɗi kwarai tsakanin zamanin al'imamu a shekul islam ibn taimiyya da wannan zamanin da musulmai suke rayuwa a yanzu a karni na goma sha biyar na musulunci ko ka ce karni na 21 na miladiya akwai kamantakekeniya wajen yaduwar bidiyo'i da yaduwar karkacewa daga tafarkin magabata da kuma bayyanar kafirai a matsayin wasu al'ummomi waɗanda suka yi galaba a kan musulmai a duniya musamman ta fuskar tattalin arziki da ƙarfin soja da siyasa da alaƙar ƙasa da ƙasa da makamantansu wanda hakan ya tirsa samu da dama daga cikin al'ummar musulmai su zama 'yan abu ya rima a sha kiɗa ga kafirai musamman kafirai waɗanda ake ce ma turawan yamma ya ce wannan zamanin ya yi kama da zamanin da su ibn taimiyya suka rayu a lokacin da akwai wato azzaluman ƙasashe da shugabanni irin su tatar waɗanda suke wa musulmai ire-iren wannan cin zarafi da ƙoƙarin danne su a yanzu to a wancan lokacin ma akwai da kuma musulmai su isu isu a garuruwansu musamman ƙasashen sham da misra da iraki da makamantansu akwai yaɗuwar al'adu da cakuɗeɗeniya tsakanin al'ummomi wannan sai ya bai wa zamanin da muke rayuwa ya zama kamar kace fotokofi ne na irin zamanin sai ibn taimiya ta fuskar lura da ire-iren halayen da mutane suke aiwatarwa da halin tattalin arziki da halin siyasa da halin zamantakewa da halin addini da ilimi da rayuwa don haka sai littafin ya dace da zamanin nan kuma na san 'yan uwa masu albarka za su yadda da wannan magana kai tsaye in suka tuna irin mas'alolin da ya tattauna a kai waɗanda kai tsaye sai kaga kamar yana magana ne da al'ummar da take rayuwa yanzu Allah ya saka mishi alkhairi ibn taymiya tun a farkon littafin ya kafa wata ka'ida ita ce cewa faruwar kwaikwayo da musulmai za su yi ma kafirai wani abu ne wanda babu makawa sai ya auku saboda tabbata hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantattu wanda suka zo suka bayyana cewa lalle ilaihim al'umman nan ta musulmai za a wayi gari a wani lokaci suna koyi da al'ummomi na kafirai bangare guda labartawa akan zartuwa kaddara akan cewa waɗannan abubuwa sai sun faru bangare na biyu kuma tsoratarwa daga biye ma al'adun da kuma nuni zuwa ga falalar mutane waɗanda a zamanin da za a zo ana koyi da turawan da kafiran amin za su zama suna riko da asalin addini manzo Allah sallallahu alaihi a cikin hadisai daban-daban yayi yabo ga mutanen da za su zauna akan tafarki madaidaici a lokacin wannan lalacewar tunani da lalacewar tarbiyya ta al'umma da haka babu makawa sai ya auku a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi mene kwaikwayo din da kafirai wannan ya daga cikin a alamin nubuwa wato abubuwan da suke nuni zuwa ga annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bada labari kuma abin ya faru haka kamar yankan wuka to ibn timiya ya asala wannan ka'ida ya tattauna akan ta kwarai da gaske sannan daga cikin abubuwan da ya yi ƙoƙarin ya mana bayaninsu ya ci ya ja numfashi sosai yana magana a kansu ya yi magana a kan bidi'o'i tun daga kan mecece ita kanta bid'a da kuma nau'o'in bid'o'i a inda in ka kalla a dunkule ya kasa bid'a ne zuwa nau'i uku akwai bid'o'i a cikin ibadu ma'ana a cikin abubuwan da Allah ya ce mutane su aikata mutane suna kwaikwayon wasu al'ummomi wajen aikata wani abubuwan musamman abin da ke da alaƙa da bukukuwa bukukuwa na addini tun daga kan sallar juma'a sallar idi da arafa da makamantansu sannan manasik ibadoji waɗanda ake zuwa a yi a wurare kamar aikin hajji da kuma abubuwan da suke da alaƙa da jana'iza da abin da ke da alaƙa da salloli ko azumi da ire-irensu duk a cikin waɗannan abubuwa ibn taimiyya ta tauna mana akan bid'o'i da suka shigo ta fuskar kwaikwayo da waɗanda ba musulmai ba to abu na farko da ya faɗa kenan akan bid'a sune bid'o'i a cikin ibadoji sannan ya tattauna akan kuma bid'o'i a cikin aƙida wadda ke da alaƙa da abin da mutane suka ƙudurce da kuma yadda suke kallon addini kamar ya yi magana a kan zafin kan addini guluwi a wajen abin nan son salihai da bautawa annabawa da khawarijanci kafurta mutane musulmai da, ainihin tasawuf wanda yake na guluwi da makamantansu duk wannan suna daga cikin bidi'o'i da suka faɗo mutane a cikin aƙida ibn timiya in za ku yi tunawa yan uwa masu albarka ya tattauna kan waɗannan mas'aloli da kuma cewa waɗannan abubuwan duka sun taso ne daga kwaikwayo da yahudawa da kuma kiristoci da kuma sauran maguzawa su ne a cikin addinansu suke da ire-iren waɗannan a cikin addinin yahudi ne akwai wato sakaci da addini da biye wa duniya a cikin addinin nasara ne akwai riko da addini da zaƙewa fiye da kima a cikin addinin maguzawa ne akwai huruji alal a'imma da makamantansu da ya tattauna akan waɗannan dalla-dalla sannan <clears throat> nau'i na uku na bid'a shine bid'o'i a cikin suluki a cikin al'adu da ɗabi'un mutane a nan yi magana akan bid'o'i ire-iren waɗannan waɗanda aka kwaikwayo su daga kafirai irin hassada ta'addanci ruwa da makamantansu waɗannan duka al'adu ne da ɗabi'u wanda suke munana wanda suke na kafirai da na mutanen da ba mutanen kwarai ba waɗanda ba su da addini Allah ya tsare mu har ila yau ibn taymiya rahimahullah a cikin wannan littafi nashi mai albarka ya tattauna mana dalla-dalla akan tasirin da kwaikwayo da kafirai yake bari akan al'umma ma'ana idan kwaikwayon ya auku to menene sakamakon da ke biyo bayan na matsalolin da za su faru ga al'umma wanda daga ciki ya yi batu akan a hani da shari'a ta yi akan kwaikwayon al'adun kafirai sawa'un waɗannan al'adun waɗanda kafiran da ne suke yin su ko ko wanda kafirai ne na yanzu da ake rayuwa da su suke in dai wata al'ada ce wadda an santa a matsayin ta kafirai ko da masu yin wani al'ada kafirai ne wanda suka shuɗe kama a ce adawa ne ko samudu ko kafiran makka na farkon nan kafin musulunci su ne suke yin al'ada a yanzu babu wanda yake yin ta ta fuskar yadda in kana yin ta ba za a iya sanin a yanzu a rayuwa wa kake koyi da shi ba sai in an san tarihin waɗancan an hana wannan tun ya zama an hana wannan min babu aula a hana ka yin koyi da al'adar kafirai waɗanda kake rayuwa tare da su waɗanda da zaran an ganka da al'adar za a iya gane cewa eh wannan al'adar kafirai ne na yanzu sannan ya tattauna kan. abin da ke biyo baya na cewa in aka samu koyi da kafirai a zahiri da gaske abin da ke biyo baya akwai ƙauna ta zuciya duk sanda kake yin irin abin da wani yake a zahiri to ko kana sana ko baka sana a wani lokaci cikin lokuta za ka wayi gari kana jin ƙaunarsa tana shiga cikin zuciyarka wanda wannan kuma mummunar matsayi ne ga musulmi ya zan yana ƙauna a cikin zuciyarsa ga kafiri sannan da kuma yin magana akan abin da ke biyo baya daga cikin salbiyat na kwaikwayo <clears throat> akwai musulmai su zama 'yan amshin shata su zama 'yan abu ya rima a shakida sai abin da kafirai suka faɗa shi muke faɗa sai abin da suka ce a yi shi ake yi sai abin da suka ba da izini sai da suka tsara kamar yadda a yanzu mafi yawan al'ummar musulmai suke a cikin duniyar nan hatta yare da kalmomin da mutane suke amfani da su da ɗabi'u da yadda ake fahimtar rayuwa da yadda ake fassara al'amura to duka ana yin shi ne ƙarƙashin yadda turawa suka ce a yi turawa kafiran duniya su suke tsara tattalin arziki siyasa zamantakewa addini rayuwa abincin da za a ci hatta irin ‘ya'yan da za a haifa ko yawan ‘ya'yan ko irin tarbiyyar da za a bai wa ‘ya'ya da irin yadda ake so duniya ta kasance da an wayi gari na kafirai ake kallo to wannan shine taba'iya, abu ya rima a shakira to al'ummar musulunci al'umma ce jagora bai halatta ta zama al'umma yar bin yarima a shakira ba saboda tana da asalin nata tsarin tana da nata littafin da nata constitution ɗin da nata al'adun kuma nata ɗin abubuwa ne waɗanda suke da sa hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke da wahayi da yake goyon bayan su to kaga kaskanci ne da wulakantar da kai ka bar ka mai alkhairi ka kama wanda yake babu tabbas akan alkhairin a tattabla ladhi huwa adna bil ladhi huwa khair Allah ya zargi Yahudawa da irin wannan ɗabi'ar za ku canza ku anshi abin da yake makaskanci ku bayar da mai alkhairi ibn taymiya ya yi magana sosai akan wannan matsala ta taba'iyya daga cikin abin da ke biyo bayan idan musulmai suna kwaikwayon kafirai shine gaba ɗaya tunaninsu ya lalace don ba su da tunani na kansu sai abin da turawa suka laƙa musu a baki sai abin da kafirai suka nuna musu shiga su yanzu kalla ka ga hatta ma'anar kalmomi ma'anar kalmomin da muke amfani da su yanzu tana koma ne zuwa ga ma'anar da turawa suka ba su idan aka ce ɗan ta'adda da zara an ce ɗan ta'adda abin da zai fara zuwa cikin ƙwalwarka ne wani musulmi mai kula da addini kana fa musulmi kana kyamar abin kana kyamar a ce maka ɗan ta'adda amma da zaran an faɗi kalma saboda da suka yayata wannan tunanin to za ka ji kawai definition ɗin ke ba ƙwalwarka sai ka ga kawai yana nuni zuwa ga wani mutum ne wanda bai dace a ce yana yin wannan ɗabi'a ba dan me ne dinga kishin addini da zaran an ce wane yana da 'ya'ya talatin abin da zai fara zuwa cikin tunaninka shine bai kyauta ba ya zai yi da su ko mun gane turawa sun canza mutane tunani mai kun ka fara tunanin a wannan fa ya kyauta ya tara annaba al'umma wannan da gaske wanda manzo Allah yake son su ne da zaran ka ji an cewa da zai aure na biyu ko na uku ba za ka fara tunanin abin da yake yi sunna bane ya zai aure yaushe ya aure ba kwanan nan aka ce ya yi aure ba suna gima da matarsa ne ka duk tura ne suka canza mana wannan tunanin ko mun fahimta zama? duk me kawo mana wannan tabaiya tabaiya ce tsaba raginta kawai shine mun zama yan abu ya rima a sha kiɗa ga turawa wannan mummunan mataki ne ga ga musulmai eh, sun canza mana gaba ɗaya ma'anar rayuwarmu ya ce daga cikin abin da ke biyo baya bayan musulmai sun zama suna koyi da kafirai shine za su rasa haibarsu musulmai za su rasa kwarjinin al'ummar musulunci kamar da muke gani a yanzu kamar da kuma zala sallallahu alaihi faɗa cikin hadisi ƙarar cewa za a wayi gari mutane musulmai za su zama kamar abincin da mayunwata suka diran mishi ko ce aka tambaye shi ya manza Allah sai sama saboda kaɗan ya ce a kuna da yawa amma a lokacin yawan na banza ne to shine irin wannan yanayin su ne yanzu me ya kawo haka shine kasancewar musulmai sun wayi gari sai abin da turawa suka ɗauka mai kyau to shine mai kyau sai abin da suka ce a yi shi aiki sai suka yi asara kwarjinin al'ummar musulmai saɓanin musulman farko waɗanda ba su da yawa ba su da irin wannan yawan da muke da shi ba su da tattalin arzikin da al'ummar musulunci da suke da shi to da yanzu akwai ƙasashen musulman da suke suna da arziki arziki na ban mamaki ta yadda ma su kansu turawan ba za su iya surviving ba ba za su iya rayuwa a yanzu ba tare da sa hannu da dama wadda ake da arzikin musulmai musamman musulman gabata tsakiya ma'ana da za su janye dukiyoyinsu da ƙasashen turawa akwai ƙasashen da da dama a ƙasashen turawa za su waye gari cikin fitina da tattalin arziki don dukiyar musulmai ce kaga musulmai suna da dukiya suna da yawa amma ba su da kwarjini a idan makiya saɓanin musulman farko waɗanda suke da wannan kwarjin da har Allah yake faɗa cewa in ya kun minkum 20 sabiruna a kai? mutum ashirin a cikin ku masu dauriya za su ci galaba a kan mutum ɗari biyu. da yadda ji musulman da suka je badar uku da yan kai amma suka wargaza taron kafiran da a lokacin duk duniya tsoron sa ake ji kafiran makka sauran kafirai suna ganin bayan ƙarfi da kafiran makka suke da shi kuma Allah yana taimakon su saboda su makwabtan ɗakin shi wannan shi shine aqidar duk mutane a lokaci. ba a taɓa tsammanin su manzo Allah sallallahu za su iya cin nasara akan su a Badar ba gani ake kamar Allah zai taya su faɗa yadda ya taya su lokacin da aka zo da abin nan alfi aka zo da giwa za a rusa Ka'aba to amma musulmai shi Allah ya ba su wannan kwarjinin da wannan ƙarfin zuciyar saboda ba sa kwaikwayon kowa suna kwaikwayon shari'ar Allah ne sannan ya bayyana cewa kuma wannan kwaikwayo na zahiri daga ƙarshe yakan yi abin nan ya saɗaɗa har ya faɗa kan kwaikwayo a aƙida wanda kuma daga nan shi kenan lalacewa ta ƙarshe ta bayyana ga musulmai kenan tun ana kwaikwayonsu a yare da abinci da sutura da tunani sai a kuma ana kwaikwayonsu a aƙidance yanzu ka duba ka gani jama'a babu wata aƙida mummuna da kafiran duniya suke yayatawa a shekarun baya sai an samu yanzu wani musulmi yana wakiltar sa kan wannan aƙida sawa'un yana ci gaba da cewa shi musulmi ne ko kuma har yayi tsalle ya ce shi ma ya fita daga musulunci yanzu wannan ya daga cikin matsaloli na na social matsaloli suke faru a ƙasashen musulmai yanzu akwai al-ilhad musulmi ya fito ya ce bai da Allah ba a ƙasashen misra da suriya da iraki da makamantansu da hannun najeriya ana samun mutane da cikin musulmai saboda dilmiyewa akan kwaikwayon turawa sai ya kai ga ya ce ba Allah ko a nan kano akwai wani yaro da ya fito kwanan nan ya ce ba Allah iyayen shi hatta da suka shi sakatir an ta da labarin shi a daily trust yana nan yana rubuce rubuce kuma har yanzu a ba Allah yake suka kai shi Sakati aka aka ta bashi allurai ana tsammanin ko ya hukace ne babu hauka komai akan shi kawai tsabaragen bibiyar maganganu da salon turawa ne to haka yanzu misali ɗauki mabda'i tunani na 'yancin mata tunani na 'yancin yara tunani na ƙayyada iyali eh, jari hujja da makamantansu duk wasu tunane-tunane ne waɗanda suke na turawa ne aƙida su ce akai suke rayuwa za ka tare yanzu musulmi ne suke wakiltar su a cikin al'umma wannan ya kai ga watan kwaikwayo da turawa ne kafiran duniya ya kai ya kawo har sai aka waye gari mutane ba sa kallon komai a matsayin mai kyau sai in na turawa ne Allah ya tsare mu ibn taymiya ya tattauna mana akan wannan shine tasirin kwaikwayo mummunan tasirin da kwaikwayo yake yi akan musulmai sannan ya kawo ka'idoji asasiya na gane waɗanne irin ma nau'in mutane ne aka hana kwaikwayo da su waɗanne irin mutane ne aka ce kada a kwaikwayo da su na farko akwai mushrikai sune maguzawa ziryar wanda ba su da addini irin na sama waɗannan yi magana ya kawo nasoshi alkur'ani da sunna da maganganun malamai akan hani game da kwaikwayonsu sannan ya yi magana akan hani game da kwaikwayon gwarawa gwarawa a nan su ne wato waɗanda ba larabawa ba amma kuma kafirai kafirai waɗanda ba larabawa ba irin farisa da makamantansu nan ma akwai nasoshi da suka zo akan bayani akan hana kwaikwayo da su sannan ya yi magana a kan ah, hani game da kwaikwayon kirista wadanda ƙur'ani ƙarara da hadisai daban-daban da ya ambata sun yi nuni zuwa ga hani a kan kwaikwayon kiristoci da kuma ah, nau'i na mutane na gaba su ne mutanen ƙauye ya yi magana a kan cewa an hana 'yan birni musulmai su dinga koyi da koda musulmai na 'yan ƙauye saboda ɗabi'u na jafa'i da makamantansu wanda aka sani a ƙauye hakanan hani game da koyi da shedan cikin al'adunsa da tunaninsa annan ne ta tauna akan abubuwa irin cin abinci da hagu kwanciya rubda ciki abin nan hassada ƙeta mugun nufi duk waɗansa daga cikin al'adun shedan da suka shigo cikin mutane da kuma ƙoƙarin cewa in ka ɓata to kowa ma ya ɓata duk a ɓata tare a mutu halliman ma ya tattauna akan ire-iren waɗannan a matsayin cewa al'adu ne na shedan da kuma nau'i na gaba su ne 'yan bid'a ‘yan bid'a su ma an hana koyi da su a cikin abin da ya zama shi'ar ne gare su ya yi magana akan wannan za ku yi tunawa abin da ya zama shi'ar aka san ‘yan bid'a da shi na nau'in sutura ko nau'in wani zance ko nau'in wata al'ada ko take-take ce to wannan wajibi ne musulmi na kwarai ya guje musu don kar ya zama sanadiyar haka duk waɗancan matsalolin na iya biyo baya kauna ya zama ɗan abisu a sha kiɗa ko ya dinga sympathizing da su ku kalla da kyau jama'a ku gani akwai mutane da suke halin suna ne amma suna suna sympathizing suna jin tausayin yan bid'a a matsayin cewa bai dace ana musu raddi ba ai su ma musulmi ne ai abisu a hankali a lokacin da su kuma ba sa bin sunna a hankali suna yin iyayensu su ga sun kawo addinin Allah tasgaro amma sai ka ji wani musulmi kuma yana cewa ai ba haka ake ba idan ka kawo su umumat eh, udu ila da ka bil hikmati wal hasana kaza kaza kaza da ire-iren waɗannan duk wannan yana daga cikin saboda yana kwaikwayo da su ne yana bin irin abin da suke al'adunsu haka ya yi magana akan hani game da koyi da mutanen da suke fasikai shine cikon na bakwai mutanen da ba a san su da al'adar kirki ba su ba yan bid'a ne ba kafirai ne a cikin musulmi suke amma fasikai ne a irin yanzu misali zaka yi ɗauka kamar irin yan wasan kwaikwayo yan kwallo waɗanda suke yan dirama yan iskan gari mashaya da sauransu suna da wasu al'adu da aka san su da su na nau'in suturarsu ko irin take-taken rayuwarsu ko inda suke su to haramun ne idan musulmi eh, ya samu kanshi a yanayin da zai buki ko zai yi wani abu ya kwaikwayi irin yadda kafirai suke irin yadda waɗannan fasikan suke a ce irin shigarka irin irin ta 'yan drama ce irin suturarka ko irin karin hularka irin tasu ce irin tunaninka ko irin yaren da kake magana da shi irin nasu ne ba daidai ba ne duk wannan yana daga cikin abin da ibn ta tattauna mana a kan su dama yi magana akan waɗannan nau'i guda bakwai mushirikai a ajim nasara da kirista nau'i guda ne mutanen ƙauye sai eh, shedan yan bid'a da fasikai nau'i bakwai kenan da duk sai dai tattauna akan hani game da koyi da su ina fata mun gano wannan jama'a sannan ya tattauna akan wata mas'ala inda ya kawo cewa ana iya samun eh, inda koyi da kafirai ko wasu wanda ba musulmai ba ke iya halasta istisna'i akan duka waɗannan ka'idojin ya ce a lokacin da mutum ya zama cikin ittirar saboda musulunci yana da ka'ida ta masalih mursala yana da ka'ida na dar'ul mafasid da makamantansu a inda har ya a kan cewa mutum ne musulmi ya samu kanshi a darul harb inda ake yaƙi da kafirai ya zama kuma idan ya shiga irin ta musulmai zai bayyana a matsayin musulmi kuma za a iya cutar da shi tun daga zalunci har zuwa kisa ce to wannan ya ma halasta ko ya ma wajaba ya ɓoye kamanninsa ta hanyar yin irin shigarsu a zahiri don ya tsira ya kawo maganganu da hujjoji daga malamai tun da kan sahabbai har zuwa su imamu ahmad ibn hanbal wanda ke nuni zuwa ga halascin haka wanda wannan yana zama tun da kan mustahabi yake har wajibi ko kuma inda zai iya zama azima ce da ruksa gwargwadon wanda mutum ya ga zai iya ɗauka ko kuma gwargwadon imaninsa inda darura da kuma inda mutum yake jin tsoron abin da zai faru gare shi ko kuma inda zai zama cewa ya je ne dan leƙen wani asiri jami'i ne na tsaro na musulmai ya zai leƙen asiri ne zai iya yin haka zai iya bayyana ma wata kalma da za ta zama suka kamar shi ma nasu ne da makamantansu kamar yadda misali a cikin hadisin ammar dan yasir aka tirsasa mishi sai da ya faɗi kalmar kafirci ya dawo yana kuka a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ya ce mashi babu komai gobe ma in sun ce ka faɗa ka faɗa matukan zuciyarka na da imanin da ka bani labarin tana da shi ah, ya yi ah, maganganu masu tsayi kwarai da gaske wanda inda za a ware su za su iya zama littafi mai zaman kansu akan bukukuwa akan nau'o'in bukukuwa da ake tun daga kan na addini da na al'adu waɗanne ne aka aro daga farisa da ruma wanne ne aka samu mutanen ƙasar makka ne suke su kuma mutanen ƙasar madina kafin musulunci da kuma ya tike akan bayani akan cewa guda biyun nan kaɗai sallah babba da ƙarama su waɗanda musulunci ya goyi bayansu duk sauran suna yawuri tsakanin bid'a da maguzanci da koyi da kafirai da ɓata lokaci da sauransu ya yi maganganu sosai akan waɗannan ƙa'idoji da waɗannan tsare-tsare da suke da alaƙa da bukukuwa in za a iya tunawa sannan daga cikin kuma matsalolin da ya tattauna su ya yi bayani mai tsayi a kai shine mu'amalan musulmi da kabari yadda ake eh, abin nan mu'amalatar kabari dangane da ziyara dangane da kar a girmama shi girmama ta wuce kima kar kuma a wulaƙanta shi a ba shi darajar da ya kamata a ba mutum da yake raye inda ya kawo ƙa'ida ma akan cewa su mamata ana mu'amalanta su ne kamar da ake mu'amalanta wanda yake da rai wajen tunawa da su da mutunta su da sauransu ya maganganu akan al'adu na kafirai da suka shigo musulmai ta hanyar makabarta ya tsawaita bayani akan ga abin nan wato kabari saboda na farko akwai bayani akan cewa kabari na daga cikin zari'a ta kafirci da ta bayyana a cikin musulunci sannan kuma na biyu wannan ƙabiya ta faru a aikace a zamanin da shi bin miya yake raye wata ɗaya daga cikin dalilan da suka ja shi ya shiga cikin fitinar da sarakuna suka zalunce shi su da malaman bid'a akan sharri da suka mushi game da kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da fatawa da suka ce wai ya bayar akan wulakanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba za a ziyarce shi ba da makamantansu suka juya maganganun ba da suke ba wannan maganganu an tattauna su dalla dalla da kuma maganganu akan wasu kaburbura na wasu mutanen kwarai a wasu wurare kamar a Misra da Suriya da Iraki da ƙasar Hijaz Ibn timiya ya bada labari akan waɗannan wurare da makamantan abubuwa da kuma bayyana ƙaryar wasu wurare da ake dangantawa na wasu kaburbura a ce na wane ne alhalin sai ya tabbata a tarihance ba na wane ba ne ko kuma ya zama suna ne kawai iri ɗaya ko kuma shaidan ne kawai riya wa mutane ta fuska wani ne a cikin mutane da shaidan zai mushi wahayi kawai a wayi gari ya ce ainihin kabarin wane ne sai a koma a yi ta ainihin wato dabdala kan wannan kabari ana mai da shi wurin bauta sannan ya yi magana akan yare harshen kafirai da kuma ƙa'ida game da magana da harshensu a inda muka ji cewa aslan magana da harshen kafirai ba daidai ba ne idan aka san cewa harshe ka ba na kafirai ne sai inda ya zama larura ko kuma abin da ya riga ya shigo cikin al'umman musulmai ya zama musu na dole ya tattauna akan wannan dalla-dalla in za ku iya tunawa a inda har muka yi ta kwatanci da irin yadda muke rayuwa a wannan zamanin shine akwai yarurruka na turawa ingilishi da faransai da makamantansu wanda aka ba wa al'ummar musulmai su abin da ya kamata al'ummar musulmai su yi asalin shi ne su yi watsi da wannan yarurrukan su kama yarensu na addini ne larabci sai abin da ya zama musu dolen dole na hulɗa jakadanci ko cinikayya ko dinnan ƙasa da ƙasa tsakankaninsu da waɗannan kafiran amma ba haka ba ba daidai bane yadda musulmai ɗin nan ko suka shantake suka sallama kansu ga turawa ga yaren turawa da makamantansu ta fuskar da yaren musulunci larabci inda ba dan alƙur'ani ba to da yanzu ma an daina jin labarin ba dan ƙur'ani da yawan ba dan yanzu a duniya babu mutumin da ke magana da larabci irin na alƙur'ani a matsayin harshen uwa kowa sai ya koya hatta larabawan mahadul wahayi makka da madina su ma sai sun koya a makaranta suke iyawa idan ba su koya ba kai nan da kake takari, sai ka fi su jin larabci irin na qur'ani to da ba dan qur'anin yana nan musulmai suka tirsa su zuwa ga karanta qur'ani dole su karanta larabcin shi bai kenan da da babu wannan larabcin da ya zama kamar yadda yaren latin da yaren abin nan girka da su na da suka zama sun zama kawai tarihi wannan ba karamin wato koma baya bane ga al'umma musulmai wajibi ne musulmai su san muhimmancin yaren nan na qur'ani cewa yana da muhimmanci kuma shi yare dama in dai kana so ka canza al'umma to canza musu yare yanzu ji ba ga jama'a nasarar da ya zo ya kawo ingilishi a najeriya shekarar shi nawa tafiya an fi shekara hamsin da tafiyar nasara amma har yanzu tun da ya riga aka ba mutane yaran to komai irin na yaran su ake komai babu yadda za ka iya tsira daga wannan yaran wanda ma bai iya shi gani aiki ba mutum bane bai isa a kira shi dan adam ba alhalin kuma ga al'ummomi nan da yawa wanda suka ci gaba a duniya a yanzu ko a da ba su jin ingilishi na, na, ingila ko na amerika ba su jin shi ba ruwansu da shi china ba ruwansu da shi a matsayin yaren ƙasa india faransa ma ko shugaban ƙasa faransa bai iya turanci ba da dama shugaban kasa china ma da zo ƙasar nan bai iya turanci irin na ingila nan ba duk bai zama aibi ba to wannan ita ma tana daga cikin matsalolin da ya tattauna waɗanda za ka tara a yanzu dai kam to wata annoba ce wadda baya da aka iya da ita domin ko yanzu 'ya'yanmu da muke kawo makarantu ma'aunin ma'aunin kawai shine ana yin turanci a makaranta ba ana koyar da tarbiyya ana koyar da qur'ani ana koya musu sunna da ladabi da biyayya duk wannan ba shi inda mutane ba inda ana koya musu turanci to komai yayi za a yi kawo 'ya'ya kawai yaren ya zama shine gaya maimakon wasila ce kuma akwai wasu wasa'il din ban da shi amma sai zama shine gaya a ji kawai mutum ya iya turanci yanzu duk wanda ya magana in bai turanci ba za a mashi dariya a kyare shi a nuna mashi cewa shi karamin mutum ne amma dan an samu mutum bai yi alkur'ani ba ba wanda zai kyare shi ba za a ga cewa ya kaskanta ba mafi yawan mutanen da suka yi turanci ba ba su yi alkur'ani ba amma wanda yake ganin su kansu ba sa jin a shi'ur bin naqas din ballantana kuma wani ya ji musu ba su ma iya ƙwar'ani ba ballanta na ai magana iya yaran alƙwar'ani to wajibi ne mu canza ma yaran mu tunani game da wannan game da cewa a'a abin da ke kan gaba shine sanin littafin Allah da kuma sanin yaren littafin Allah da idan an samu halin sanin wani abu wanda ba wannan ba to ƙari ne duk ilimi ƙari ne na falala amma dai wancan shine asali wannan koda za a yi mana zargin cewa mu 'yan ko menene bai kamata mu tashi daga wannan ba ya kamata jama'a su gane wannan dan kullum abin da muke jin tsoro musamman wannan zamanin shine za a ce kai dan boko haram ne mu ba yan boko haram bane kusan mu yan bokon ne amma muna da abin da yafi boko shine wannan addinin domin shine zai sa mu tsira a duniya da lahira to ba za mu ki bayyana addinin mu da aqidan mu dan tsoron wai za a yaba mana wani kashin kaji ba dan galibin mutane za na suke jin tsoro kenan kada a ce in an ji suna irin wannan magana a ce ai yan boko haram ne shikenan a kwamushe su aje a kashe su a ce aji sun ce larabci yana gaba da turanci ƙur'ani yana gaba da boko wannan dole a fara jama'a dole ne don shi karatun alqur'ani wajibi ne akan kowa boko ko fadli kifaya ne duniya ce kawai in wasu suka yi sun wadatar akan wasu ba dole sai kowa yi ba amma ƙur'ani kowa sai yayi dole shi ne zaka jama'a mu san muhimmancin yaren alqur'ani yaren manzala sallallahu alaihi yaren wannan addinin wanda daga cikin yadda turawa suka yi dirasan abin da za su halakar da al'umma shine da suka halakar da larabawa ɗan umu musulmai ta wannan fuskar kasancewarsu sun raba su da asalin larabcin alkur'ani yanzu muka lura jama'a a duniya sauran baƙaƙen fata Kari sun fi larabawa kishin addinin Allah kala da ce ka gani in ka cire larabawan ƙasashen saudi arabia su ma ɗaliban iliminsu da malamansu kawai banda sauran sauka banda sauran mutanen gari to munan da ake kallo a matsayin tukari 'yan najeriya ghana kamaru da mutanen can asiya da sauransu mun fi su jin kishin addinin a zuciyarmu saboda an raba su da asalin yaren addinin wannan gargaliyar da suke ba yaren addinin musulunci ba yare ne kawai nasu na al'umma da yau da gobe ta kawo su to sai zama yanzu idan ka je ƙasashen larabawa balarabe fa wanda in aka bi nasabar shi sai ka ji ma zai take shaibani ne ko kokorai shi ko makhazumi amma ya fi ganin darajar ka idan kai turanci fiye da kai larabci in wane mishi turanci wane mishi larabci to wanda ya turancin nan ya fi kima idan sa idan a rumfar kasuwarsa ne sai ma wancan mai turancin rage ka bai maka ba ya fi ganin shi a matsayin dan uwa duk da yake fa shi ma bai iya turancin ba ba shi ma bai iya ba amma yana ganin wannan turancin wani yare ne muqaddas mai daraja saboda yadda yake kwaikwayo da al'umma da ke da yaran wannan jama'a matsala ce da lalle wajibi ne a kokarin tafari dinta Allah ya tsare mu to wannan kenan jama'a dangane da bayani akan wato abin nan takaitaccen bayani akan akan ainihin abubuwan da ke cikin littafin wallahu alam abu na gaba da nake so na gabatar shine ina so na gabatar da uzuri guda kamar guda uku uzuri na farko shine hakika a sanadiyar karanta wannan littafin gaskiya saboda Allah ni kaina na karu kwarai da abubuwan da na karanta littafin ya lazimta mini karanta littattafai da dama na ibn taymiya da wanda suke magana akan taqrijin hadisai littafin da suke magana akan aqida zuhudu akan tarihi mas'aloli da dama da ya tattauna akan su na tirsa su zuwa ga karanta littattafai da dama wasu bincike da yawa waɗanda alhamdulillahi eh, na ƙaru da abubuwa da yawa ni kaina kuma na fata zama ‘yan uwa su ma sun karu. to amma uzurin shi ne a duk sa'ad da muka zo gabatar da karatun sai na ji akwai na ƙasa akan abubuwan da na karanto ba na iya ada'in sai yadda ya kamata wasu sai na tashi in ji na man in ji daga baya kawai nake tuno su musamman da na saurari kasusuwan na ta jin irin waɗannan tuntuɓan harshe kuskuren nahawu kuskuren tahriji karanta wasu ayoyi ba daidai ba da canza magana da makamantansu duk waɗannan sun faru na ƙasashe da gazawa saboda ba malanta ce ta gaske muke yi ba ta haye ce ina fata Allah ubangiji ya gafata mana waɗannan kurakurai waɗanda kuma duk suka ji waɗannan kurakurai ina fata su ƙoƙarin gyara su waɗanda za su iya gyarawa wanda kuma ba su iya gyarawa ba da ni da su ina fata Allah ubangiji ya gafata mana gaba da wannan wanda ni da kaina na gano kenan ta hanyar sauraron wasu kasusuwa akwai kuma kila shi kanshi mai saurari da kanshi zai gano wasu wanda ni ban sani ba wanda eh, sun fi ƙarfin ni na gane ma'ana duk wanda ya saurari waɗannan kasusuwa na san zai ji wuri kaza ya kamata a ƙara bayani kaza wuri kaza bayani kaza ba daidai bane wuri kaza bayani kaza hala akwai kusuri na ilimi a cikinsa ko akwai rashin tantance magana rashin taƙiƙi a ciki to wannan ma duka gazawa ce ta dan adam wadda alkamalu lillahi wahdahu ina fata Allah ubangiji ya gafata mini akan wannan da kuma sauran yan uwa masu saurare da masu karatu uzuri na farko kenan uzuri na biyu jama'a kar mu manta cewa wannan karatun dama muna darasa ne wato muna ƙarar juna ne to a cikin a kasuwan na, saurara yawanci akwai mudakhalat da wasu 'yan uwa suka yi tabbas na ci fa'ida a kansu amma na lura cewa mudakhalar takan tsinke mun tunani idan ana karatu idan wani ji magana to idan aka ci gaba sai na ji tunani na ya tsinke daga asalin yadda na yadda na tsara darasi haka ina fata ƴan uwa masu mudakhalat a gaba don Allah su dinga bari za mu dinga barin lokaci karshen karatu ga mudakhalat ko kuma mutum ya rubuta saboda daga baya sai a tattauna kai amma irin wannan jiho magana yawanci idan ta wuce da na saurara sai na ji cewa ah, sequence ɗin karatun ya ya ya ya ya tsinki to sannan kamar yadda na faɗa abu na ƙarshe shine wannan karatun jama'a ba na cewa duk abin da ke cikin shi na faɗa na yi da shi san wannan irin magana ibnu hajar akan littafin shi ban cewa duk abin da kaje na faɗa a ciki na yi da shi akwai abin da ta yi a yanzu da nake magana ma na tashi a kansu da ka je ka karas in baka sabunta bincike a kai duk abin da za ka je ka hujja da shi ko ka ce wane ne ya ce a cikin kasar kaza to kana buƙatar kafin ka faɗa ka san dalilin kuma ka gamsu da shi a ilmanci kamar yadda eh, wannan yake faɗa abin al abu hanifa cewa bai halasta ga wanda bai san dalilin mu ba ya je ya faɗi maganar mu la yahillu liman la ya'rifu Dalila na an ya kula bi kalamina ko wani zance makamancin wannan a kuma da dama waɗanda kafin ka je ka da su kana bukatan in dai ba ka ji aya ce ko hadisi ne da sharhin wani malami magabaci ba to kafin ka je ka karas kana buƙatar lalle lalle ka ainihin wato a ka je ka ƙara bincika ko kai tambaya ko in kai malami ne ka kalli taka wuce hata nazar din kafin ka bayar waɗannan uzuri ne nake bayarwa iyakar tunani na kenan ba magana tawalu ba ce iyakar abin da na fahimta kenan game da karatu wallahu a'lam babu shakka wannan tafi yana da kima jama'a dangane da waɗancan abubuwa guda uku da muka ambata su ne akan aƙida da ibada da suluki to yadda zamu mu ci kimar abin da muka karanta shine mu aikata su gwargwadon hali ma'ana mu ɗauki mataki na sanya su a cikin aiki kar kawai mu tsaya akan nazariya don galibi abin da ke cutar da ɗalibai shine yin karatu ba tare da aiki ba shi kuma wannan abin kamar yadda malaman farko suke faɗa shine ilimin sunna zakkarsa shine aiki da shi al'imamu ainihin wato sufyan bin uyayna yana cewa ilimi idan bai amfane ka ba to sai ya cutar da kai haka al'imamu zahabi ya ruwaito a cikin ya ba da labari a cikin tarjama sa da ya a cikin shirar alamin nubala al'ilmu illam aka darraka ilimi in dai baka ci moriyarsa ka amfana da shi ba to kuwa sai ya cutar da kai wato shi baya tsayawa tsakatsaki a ce ba amfani ba cutarwa amfaninsa shine kai aiki da shi idan ka samu halin isar da sakon ga wani ka isar ta kuma shine ka ƙi yin aiki da shi kuma ka ƙi isarwa cuta mafi ƙaranci da zaka samu shine mantuwa zaka manta abu wanda ya daga cikin kuma cututtukan da kusan kowan mu zai iya testifying zai iya bada da akan haka cewa akwai wani abin da ka san shi baka aiki da shi ran da wani aiki da shi kama baka taba sani ba an ta samun matsala da yan uwa ahlu suna ta wannan fuskar a nan shekarun baya a nan kasa baya ga wannan ina so na mika godiya farko zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya bani ikon karanta da wannan littafi har zuwa wannan lokaci da sauki shi Allah ubangiji subhanahu wataala mun gode maka mun gode mun gode ya Allah godiya ta biyu ina miƙa ta ga wato management ko idara ta wannan makaranta ta Darul Hadith Salafiya wanda kenan Zaria a Najeriya wanda su ne suke ɗaukan ɗawainiya ta duk wani abu da shafi karatun nan tun daga kan man fetur da kayan rikodin da publication ɗin kasusuwan da biyan ma'aikata masu aikin da komai domin karatun na darul hadisi ɗin ne ita makaranta ina godiya ga hukumar makaranta wadda ba ta ƙasa a gwiwa wajen biyan dukkan bukatun da muka nema wani lokaci har da siyan wasu littattafai waɗanda mukan bukata wani lokaci har sukan ba mu kuɗi mu saka data a wayoyinmu don mu yi browsing mu ga wasu bayanai da sauransu ah, da ire-iren waɗannan wani lokaci kuma haka nan kawai ma sai su maka wani ihsani eh, Allah ya saka musu da alkhairi musamman guriya ta musamman a cikin waɗannan shugabannin idara akwai mutum biyu shi kan shi darakta dr abdulrafiu abdulgani sannan kuma sai coordinator na darul hadis malam dawud ibrahim waɗannan gaskiya saboda allah suna suna taimako na kwarai da da shawarwari da sauransu sai na ukun su kuma shine malam shitu wanda su da dama shi yake man gyare-gyare akan wasu kurakurai wanda nakan yi a cikin bayani ko a nan ko a waje da makamantansu da sauran da yan uwa malamai su liman malam musa mai shawi su malam umar da makamantansu duka allah ya saka musu alkhairi ina godiya ga wani malami na wanda ba shi a nan shine malam alkasim umar hoturu wanda yake garin kano za ya jazakumullahu khairar su da dama nakan buga mushi waya in tambaye shi akan wasu abubuwa yakan ƙara min bayani kuma nakan ci muryar bayanansa Allah ya saka mashi alkhairi zan yi addu'a ta musamman ga sauran 'yan uwa masu sauraron wannan karatun wanda kullum muke zama da su a nan wata rana mu tare da yawa wata rana kaɗan haka wata rana a yi karatun mai kyau wata rana a zo a ce ba za a yi ba kullum suna nan inda babu su ba za a yi karatun nan ba idan da ba za ka yi kanka karatu ba ah, ina musu godiya Allah ya saka musu alkhairi kuma Allah ya sa cikin ikhlasi suke yin wannan aiki Allah ya karɓa musu aikin su da nawa gaba daya sannan musamman godiya ta musamman ga masu aikin recording irin su malam husaini malam jibril mai recording gashi nan su suleiman su alhaji sani na muciya da sauransu waɗanda kullum su ne suke zuwa nan ba damuna ba rani wata rana ana ruwa wata rana ana doka ta ɓaci ma duk za su zure su eh, Allah ya saka musu da alkhairi ina godiya ga iyalaina wanda suke haƙuri da ni sosai Mata na da ‘ya'yana kullum ina riƙe da littafi ko ina labarari ko suna so su yi magana da ni ko suna so su gani ba za su same ni da suke so saboda littattafai sai riga sun ɗauki hankali na gaskiya na san suna haƙuri da ni ina musu godiya da adda Allah ya saka musu alkhairi adda ta musamman ga malam Muhammad Awwal Adam Al-Albani rahimahullah babban malamin hadisi da akida wanda ya rayu a nan garin ya rasu a ranar ɗaya ga watan february uh, a 2003 sakamakon uh, arsenal and 13 ko an 14 sakamakon kisan gilla da wasu 'yan ta'adda suka yi mushi Allah ubangiji ya mushi rahama Allah ya sa ya huta Allah ya karɓe shi matsayin shahidi ina mushi wannan addu'a shi da ɗansa Abdullahi da matarsa Umar Abdulbar a sanadiyar sun mala albani sanadiyar zumar albani ne mutane suka mai da ni malami sanadiyar kisan gilla da aka yi mala albani shine ne na zauna a wannan kujera ke karantarwa ah, ko ba komai wannan rasuwa ta ta kai ni ga wannan matsayi ah, Allah ubangiji ya gafarta shi, Allah kuma ba shi ladan irin karatukan da ya karantar da mu da hanyar da ya samu ta tafarki haƙi da salaf babu shakka a ah, baya ga mahaifana da suka haife ni ba da wani mutum da ya tasiri a rayuwata irin mala albani Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi na addu'a ga wannan cibiya tashi eh, makarantar zara hadisi salafiya Allah ubangiji ya kare ta Allah ya sanya mata albarka Allah kuma ya tsare ta daga sharori na ciki da na waje Allah kuma ya sa ta kai ga irin burin da ya yi ko fiye da haka kamar yadda nake addu'a ga sauran malaman sunna wanda suka rayu a nan ƙasar musamman da wanda suka rasu da wanda suke rayu Allah ubangiji ya gafarta wanda suka rasu wanda suke rayu kuma Allah ya saka musu alkhairi ya karba musu ayyukansu da iyayenmu da suka rasu da wanda suke rayuwa da ina musu addu'a Allah ubangiji ya saka musu alkhairi Allah kuma ya gafarta musu zunubansu Allah ya samu mun tashi cikawa mu cika da imani ah, an ba da sanarwa cewa wanda suke son littafin ah, ah, kitabul istiqama wanda shine littafi na gaba da muke fatan za mu karanta za a iya siyo musu a ƙasar madina ta hanyar ɗan uwa malam abdullahi almadini wanda yake karatu a jami'ar islamiyya da ke madina an tambaya cewa za a samu kwafi din akan naira dubu uku da wajen ɗari uku amma ya ce duk wanda yake so ya bada naira dubu uku shi zai cika sauran da kuma zai san yadda za a kawo mutane littafin wanda yake so da iya samun husaini wanda suke aikin rikodin a nan studio don ya biya kuɗin shi za a iya kawo mishi insha Allah ina godiya ga kowa da kowa Allah ubangiji ya saka mu kowa da alkhairi akwai man Dawud wanda shine coordinator mu yana nan ina fata zai anshi abu maganar nan dan yayi tsokaci ni na gama iya jawabin da zan yi insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullah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 وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ta farko dai muna godiya ga allah maɗaukacin sarki da ya fuskokin masu albarka a wannan babban ɗakin taro namu na cibiyar ta ilimi mai suna darul hadithu salafiya kainuwa da shan allah muna godiya ga allah maɗaukacin sarki hakikatan ba majazan ba daga baka hanzunci da allah wanzar da mu a wannan makaranta tun daga rasuwar malaminmu har ya zuwa yau muna tare muna ba juna goyon baya da haɗin kai da kuma ƙoƙarin ganin cewa abin da aka gina mu a kai da abin da aka gina yana ci gaba da gudana da izin Allah maɗaukacin sarki muna godiya ga Allah babu shakka duk sanda aka ce wani goni ya faɗi wani goni ya kwanta irmal albani akan samu matsaloli akan samu rikicewar al'amura hasali wasu makarantun ma suka tarwatse ya zama ba za a sake jin labarinsu ba to mu Allah ya mana rahama Allah ya taimake mu ya yi mana arzikin da muna nan tare kuma ita makaranta da aka kafa tana nan tana ci gaba tafiya mu kuma muna nan muna ci gaba a dai tafiyar ilimin da aka a yanda aka ɗauko abin insha Allah ta'ala gaskiya muna godiya ga Allah sannan kuma kamar da dokta ya gabatar a yanzu shine muna gode na ko muna ga yan uwa musulmi su ringa ɗaukan wannan abu a matsayin wata ni'ima da Allah maɗaukakin sarki yi mana a ɗaiɗaikunmu sannan kuma a jumulace mun kalle mu gaba ɗaya don ni'iman baka santa ba ka gode mata ba sannan kuma ba ka yi tsayawa da abin da ya tabbatar da ita ba to babu shakka Allah ya mana ni'ima mun gode Allah maɗaukacin sarki Allah ka tsara mana ni'imominka sannan ka ƙara tattar haɗin kanmu da fahimtar mu sannan kuma ka kare mu ka kare ita makaranta da dukkan abin da zai zama matsala ko kuma ya kau da mu daga asalinmu muna godiya ga allah kasancewar alhamdulillah muna nan muna ci gaba da gudana akan irin abin da shi malam a sheikh malam muhammad awal adam albani ya ta samu akan shi na kira zuwa ga wannan aƙida ta salafiya da fahimta ta salaf to kamar yadda muka ce dama an gaito mutane zuwa khatima ne da bayanai na gaba ɗaya kamar tankaɗe da ya za a ci kenan ko na karatun da aka ɗauki kusan shekara uku ana yin shi karatun allah ya sami albarka guru alhamdulillah don a yanzu haka da ake ciki yana ga cin karatukan suka yawo a duniya cin karatukan da malam albani ban mu ma'ana karatukan da ake gabatarwa a wannan makaranta din to kan kaɗe da raya ne amma kafin nan wannan karatu yan dogon shi din a rana ita asali an kan shi ne karatun asabar lahadi karatu ne da malam ya ɗauka wa kan shi wannan tun tale-tale tun ana mutiya tun muna tun ana tsiraru malai ta cewa ɗaukar kanshi cewa zai kanta tafan mutum ji a rayuwar zai shiga da wannan aikin karatun littafin ibn taymiya haka ne ko da karatun shehu dan hodiyo ya wannan tsari ne a rayuwar malam zai yi shi ke kaga kenan ya daga cikin shuruɗul waƙaf wannan waƙafin yana daga cikin aikin shi ne sai ya kula da wannan aiki din na fatan yan wasu sun fahimci abin da ke nufi sharaɗi ne a karantar da wannan littafan littafan shehu dan hodiyo littafan ibn taymiya alhamdulillah wannan littafi da muka gama yana ga cin ba da ikitar sa'ul mustaqim wa khalal ashab jahim ya ga cin littafin da dama da yasa zai karantar da su da haka lokacin da aka gama fatwa al hamawitul kubra shi dr Mallam kabir asgar ya karasa shi shawara ta kama a ci gaba da karatun shi ittiba'u din kuma mai bibiyar karatun da wanda suka zo da wanda suka biya a kasar za su gane hikimar karantar da littafin musamman a wannan zamanin Don dai akwai littafai da yawa da suke kan layi ne amma wallahi da har yanzu sai a ce a maimaita don ba a gama gamsuwa ba don ba za a iya cewa an gama bukatu wani littafin ba kaga da nake zauna a nan wajen da shi dokta da ya tashi da ma da zauna irin wannan matsalolin da aka obabi aka karanto a yanzu a farkon tun da wasu zuwa alaji malam yi bayanai masu gamsarwa a dunkule masu fa'ida to wayannan matsalolin da aka lissafo duka to kowa sai ka ta mai a cikin muna fama da wannan matsala kuma so ake mu yan salafiya a ce mafi karanci muna son duk mutum yi shi amma pet mu yan salafiya fara buwa da wannan matsalar ka gari manzana ce pet to ka zo na ga cin matsalar haka ne ko ba haka ba yanzu ka ina buga misali kuma na fada ciki ka gani to kaga da ashe kenan muna buƙatar wannan karatun littafi ɗin kwarai da gaske musamman ta abin da malai fada shi koyi da waɗanda ba musulmai din ba ko ko mu ce ashabul jahim mu dunkule su waje daya akwai ta inda har zai kai mutum ga ya bar addininsa kamar misali da malam ya bamu yanzu dan musulmi ba kano ya ta ce shi ba musulmi shi bai san ma wani Allah ba bai ma san wani Allah ba ba ruwan shi da wani Allah wannan ko wanda ya fito ya faɗa ne fa wanda ya fito ya faɗa ne amma mu da daɗewa mun san akwai waɗanda ma sai su iya tuka ƴaƴansu a mota su je su biyo su a masallaci ku ne kuke da wani Allah ku je ku yi mu mun yi gaba a nan nan nan zari an yi wannan abuwa ɗin to ka ga wannan matsalar sannan ga wani nau'i na kafurci da aka tsoho da mutane shi ne ƙoƙarin haɗa cewa da musulunci da kafurci a ɗaya ne na ji ma da ya tattauna abin haɗa musulunci da kafurci a ce duka yadda yadda yi duk abu ɗaya ne har ma kuma a ma da wata bala'i cewa wani bala'i cewa kuma ba a ma san wani ne za a dace ba nuna ana farfaganda yaɗa shi duniya kuma ba abinda a addinance ake kashe kuɗi irin wannan matsalar haka ne ko interfaith interreligion wane ne barha da sunan da ake ba su sunan da ake ba a ƙasar misira ko suriya ko wane ne sunan da ake ba su daban-daban amma duk manufa guda ɗaya ce mu dai a najeriya ta zo mana da da kirisalam aka fara sunan aka fara da mai kenan sai a ga musulmi ba su amsa ba haka ne ko ba haka ba sai aka mai da shi intercept ma'ana zo mu zauna wai zo a tattauna wai a fahimci juna kakka ji haushi na kan ji haushinka kamar da dokta ya faɗa mu fa musulmi ba yadda za a yi surukutai su tasiri a kanmu mu bar addini mu kiyayya ko ɗaya ce daga cikin addinin musulunci kuma na ga mu ƙarya ce ba wani wanda yake da saɓanin addini da wanda zai wai yana son addinin wani hauna shi wai ba zai strugulin cewa gana shi ya fita ba to duk su daina coci-coci da wani gidan rediyo da talabijin duk su rufe mana sai musulmi ne in ya sai a ce a dan me yake haka surukutai a zo a ce kaza a faɗi kaza a faɗi kaza dan musulmi ya koma ya laƙon ya hamsallah to wallahi mu dai musulmi kan duk kuma musulmi da ke haifin shi bai kamata ya da wannan abun ba a ce musulmi da cewa muskilistanci addini ne kuma addinin da za a yi tsira da shi a wajen ubangiji to wannan magana yadda da ita kafirci yadda da wannan magana kafirci ne to kuma salo daban-daban suna nan na san duk ya karanta ko a cikin zadin wa'ad ya ta ishara kan irwan wani abubuwa din ma gidajen talabijin makarantu har ma airport wato wuraren tashin jiragen sama a gina waje a ce to shi ba za a same suna masallaci ba don ya bakin dokta na fajin wannan magana ba za a sa suna masallaci ba ba kuma za a sa mai suna coci ba shi sunan shi prayer room kaga an kwaɓo kenan an haɗa zawo da fashe ina ba ta fahimta wai to haka za a zo ka je dai ku shiga duka a wannan abin to kun ga irin wannan abubuwan duk suna kokari ne mu musulmi mu suke cutarwa tsakanin da Allah dan mu ne muke tashi muke da addini da muke nema mu tsira kuma mu ne za mu tsira to amma don da aka saka wannan aƙida aka raba shi to a raba shi da addinin ba an baka da suna ne kawai na musulmi amma inda za su tafi kai ma can za ka tafi a ranar laƙiya ba, to kun ga ko inda ko zai zama wani kafirci akwai zai zama wani bid'a zai zama haramun zai zama kaza da kaza da kaza to don haka jama'a wannan littafi da wannan kasar da ake aka karanta ina ganin da yawan su za a sauke suke mafi ina fatan fahimta mu kowa muna bibiya dan ina jin fitintun da manzan Allah ke ishara a kan su ƙarshen duniya ina ganin waɗannan su ne fitintunan banda fitina ta kisa shine a bakka yanzu shine karatun da malai ke ce muhazar zai wanda in Allah ya da za mu yi ta mai suna in kun san wata ba ku san wata ba dan na ni na ga laccar da malai rubuta da sunan wannan tafi in kun san ta ba ku san ta wata ba kafin ta bace in na ganin ta wannan matsaloli ne ka san da ana tsananin in kun san wata kusa wata wani bala'i ne malam zai bude ka da kicin shi da su namari da suwa dan ba wani fito gidan yari ta wannan maganin wa'annan fitintinin ne yusbihu rajulu muslima wa yumsi madha imma kafir wa imma mubtadi'a wa imma madha asiya ka waye gari musulmi ahlus sunna kafin yamma ka zama kafiri wa'annan fitin sun zama sun fi zama bala'i jama'a shine algazu alfikri a bakka da suna na musulmin ga kanan haka amma an zara ruhin musuluncin gaba da a jikinka to kun ga ashe muna buƙatar katukan tsakani da Allah lalle mu ringa sauraron su kuma mu ringa siya muna yadawa za mu ga albarka a cikin rayuwarmu wannan kenan a insha Allah ta'ala za a ci gaba da wannan kartuka din kamar yadda aka saba kamar da shi malam ya tattauna da hukumar makaranta zaɓe makaranta cewa next littafi da ake gaba shine ibn taimiya kenan wannan rana ta asaba ta zama ta littafin ibn taimiya za a sa littafin al-istiqama shi kuma littafin istiqama yana da alaka da in ka san abu kuma ka doge a kansa ba muna bara muna karuwa ba ko ka zama wake-wake yau kana yi gobe a neme ka a rasa ko ana yi abin nan za ga dewa cikin mu rashin istiqama sa duk da sun watsi rashin istiqama ne wani a gan tun da ba malam albani shi na an samu matsala shi nan sai koma na ganto ba zai ga jin kasakasai in ya koma na jin kasakasai sai ga bai da lokacin kasakasan gaba ɗaya sai ka ga ya salamce gaba ɗaya da yawa suna nan yanzu da su muka rayu a makarantar da su aka yi komai amma sakamakon suna ganin tun da ba malam albani ko kuma tun da wani ajin mu daya wani kaza shi nan sun salamce gaba daya in ka ga mutum sai baka tausayi sai ga wata jabawa ma da Allah ke masa ga sun tsufa ko kun lura ba in ka je ka can zai gaba daya dukkan ba shi ba duk ya ci kurkuce duk ya tsofe gaba daya wani ilaha illallah sai ga yana ta uzuri sai ce to za mu dawo dai ko ya dawo ina rantse muku da Allah karatukan da aka yi daga lokacin da malam albani zuwa yau ƙarya yake irisar wannan karatun kuma na tabbatar muku wallahi ba jahilci a karanta ba ilimi aka karanta ya zai mutu da wannan abu har riga an yi gaba ne fa kuma gaban ake yi sai muna fata an fanci wannan abu don haka muna buƙatar wannan karatu da za a ɗora al'istiƙama Allah ya ba da umarni hatta shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Qur'ani akwai wurare da Allah ba shi wancan ya samu istiqama cikin sotul hudu ko fastaqim kama umarta wa man taba ma'aka wala taqaw manzo Allah an ba shi umarnin samun istiqama ya doge tabbata abun ba ka ringa kana malele kuwa ba ina fatan fahimta kuma kun rashin istiqama ya taimaka mana wajen matsaloli mai matsalar shine har yau ki yana ga cin abin da wasu ba sa iya zama malaman da za a ba su dama su karantar ko su karanta a shi ne yau ka zo karatu gobe ka zo jibi ka ƙi zuwa ka ga darasin jibi ya wuce ta ko gata ba ka zo ba sai citta sai ka zo to wannan gaf na kwana biya rubuta karatun bayan gaba a wajen kafa duk mai karantawa cikin in kun lura za ka ga abu duk wanda ya zuwa rana ɗaya bai zo makaranta ba idan ya zuwa shagari me yake faruwa sai ya ringa mai da kowa wannan satin muna karatu yan ajin abu hura waɗanda ba zo ba satin da aka wuce abinda muka tattauna makon da ya wuce shi suke dawowa da shi yanzu kuma to in kuma aka ci abdiye musu a yi taron da about eh, eh, a ta yawo abu ya suna da da hausa ne ma <laughs> shatale tale ko yawa a yi ta kewayoje guda ɗaya in kuma an ce a ci gaba to su kuma fa an yada su kenan don wani karatun aka wuce ta to shi kenan ba za ka fahimci abin da ake nufi a gaba ba istiqama ya sa mutanen mu sun lalace ya sa mutane sun kasa kaso da aka aka iya kamata da aka gaskiya da bukatar wannan littafi shi da aka karanta kuma yanda aka ba da kai misali an zo kamar Fatima kamata abin da ya kamata a ce an ci gaba da tafiya haka din kuma ibn ilmin nan ba a samun shi malamai da saukin jiki tsakanin da Allah sai ka bar su abubuwa sai ka takura za ka bar uwa kaza kana da abu kaza ka ka takura ka sani cewa wannan aiki da kake ibada ce insha Allah muna fatan Allah madaukakin sarki kamar da ya raya muka ga wannan farkon satin iktida'u a gama shi to muna fatan Allah ya raya mu karshen a fara wannan eh, istiqama kuma Allah ya sa mu ga karshen shi lafiya shi ma kuma Allah ya sa albarkacin karatun da mai karatun da masu kuma Allah ba mu lafiya da daurewa da zuwa din wanda za mu samu damar zuwa karatu din wannan kenan sai wata magana ne wasu na san wasu su tambaya shi ne maganar karatun littafin shehu dan hodiyo wannan kamar da mala ya tarjima a makarantar nan shi ne ba gudu muke ba ina fatan fahimta za mu zo kan waɗannan tafai din su ma insha Allah ta'ala ana yin abin da za a iya ne amma lokacin yayi za ka ji an dawo da katin insha Allah a ce to rana kaza jama'a ana karanta ana sanarwa za a dora akan littafin shehu dan hudu na kaza wanda aka fara ko kuma wanda suke cikin layi insha Allah ta'ala wannan kenan a ma dai kamar yadda dokta yake faɗa to a matsira na shugaban wannan bangare muna godiya ga dukkan al'umma da suka taimaka ka cikin tafi lafiya na farko darakta dr abdurrafi abdulgani allah ta kama shi alheri da alkhairi da amsan bukatunmu da yake wajen abubuwa da kuma haƙuri da mu da yake yanzu misali ma wani haƙurin ma da dole zai yanzu shi ne. ya kamata a ce yana wannan wajen amma officially ni ban gama mai ba ko ba daura ba don kawai na shafa ina fata an fahimta to kaga a matsayin shi ne shugaba ta yi ya aka haka ina fatan fahimta kuma yana da rayi haka din to amma ka zai hakuri zai yi kaka wani abu kuma shi zaune da mu a wajen haka nan ina fatan fahimta to gaskiya muna godiya gare su shi musamman shi Dr. Abrafi din sannan da su malam Sani Ladan malam Jibril malam Hussaini Isa Jushi da malam Suleiman da malam Habu wasu ba san shi watakila malam sadiq bil ake ce da shi wani suna shahara da shi ne da tura abun akan malam sadiq a salafi ko to shi dai gaskiya yana da cikin masu kokarin ya hada karatukan nan ta kan media kuma da kudin shi fa duk da mun ta sha akan cewa a rage mai wasu abin tunda ba albashi ke shi a makarantar ba kudin shi ne zai je dan jirgi na wayoyi haka abin da ya samu ya sai data ya ce lokacin data dan ya ce data ta dubu biyu ba ta mai sati ki shi mara ta sati ta ƙare to muna masu godiya musamman shi ɗin da gaskiya don mu wasu mu suna da albashi abin da ke amma shi ba wani abu da yake abin nan kawai sadaukarwa ne Allah saka masa alkhairi kuma na fatan kada Allah gajiyar da shi kuma Allah shi buɗa masa kuma muna mai bishara insha Allah zai ga sakamakon abin da yake juna da kiyama sannan akwai malamai cikin da suke zuwa makarantar nan suna da nasu shigun ɗin su ma muna fatan Allah saka masa kai in su malam shi da malam fada imamu da'awa dan sun fi kowa in ji sun samu yar kafa to za su leƙo zo karatun nan wannan kuma yana karfafa duk wanda yake karatu ga wani dan uwan shi abokin shi yazo to yana dan gyara mai zama kuma yana sa mai karfin gwiwa wannan shine zahirin matsala to muna fatan Allah saka juna da alkhairi Allah saka masa alkhairi ba zan tsawita a nan ba ina ganin zan tsaya daga nan wajen wannan dai shi ne saura faɗakawa shi ne duka tsare-tsaren karatuka da darul hadis suke yi daga suna cikin ana ci gaba gudanar da su na farko duk wani aji da ke tafiya in bandan ajin ta fawa balewa da ajin ya haye wula su ne kawai suke aje ba a fara ci gaba da su ba ajin ta fawa balewa ajin yan digiri kenan ɗan je ɗan boko ne ba su da sa halago to ajijuwan nan duka suna na suna gudana amma ba da ajin tafa ɓalewa da ajin ya hailuwa ajin tafa ɓalewa insha Allah shi ma ba ɗewa ba za dawo da shi don akwai jama'a da suke tambaya dokta karatukanmu na turanci gaskiya ana tambayar mu to kaga dole a san za a kirkiro irin wannan aji din shi ma wanda Allah horewa harshen turanci daga cikin mu sai daurewa su kuma su gaba da kantar da irin wannan karatun da turanci ina fatan fahimta amma ajin Abu Huraira ajin Umar ajin Jabir ajin Fatima ajin Sauda ajin wannan ajiwa da suna gudana gaba da karatun aji sannan akwai ajin zaure da ake karantarwa ajin ranar juma'a ranar alhamis wanda malam shi take yi al'ibana da askari da abin nan wasatiya ajin malam abokar husaini shari'a riyadu salihi na ahalari sai ajin wadda bai daga cikin wannan lissafi din sai ajin dr malam kabir asgar ranar juma'a da yamma ilmu rijal ilmu tarihi jihar wata adin. da usulin fiqh ana ana ci gaba da shi ajin ibn kuzaima ranar alhamis da yamma wani duk tafikan zaure ne wanda su kuma suna suna shigar gudana a yadda aka tsara su insha Allah ta'ala da karatun lasfikas duka ana ana gaba da yi littafi ɗaya na ina jin yake yake tendin yanzu shi ma shine littafin nasa'i shi ma insha Allah muna tunanin Allah zai kawo wani canji wata kila musamman zuwa malam musa nan wasu ba da kwaɗayi da aje a ƙara gaito shi to ba san abin da gobe za ta haifa ba insha Allah ta'ala muna fata Allah sa alkhairi Allah sa albarka dokta ana jin muna ɗan lokaci ko za ka ɗan abin nan to Allah sa mu dace Allah na'am a dunkule muciya ma akwai kafita suna nan zankama ana ta yi ina fatan fahimta ki sifatu salati wane ne in istida din eh, umda waye sun riyadus salihin suna nan ana tafai da gaske a can jama'a ana fa samun ci gaba in mutum ya tsaya baya ne fa shine bai san abin da ake ba amma fa ana karatuka kwarai da gaske ina fata an fahimci wannan abin Allah samu dace da haka mako na gaba ko da baka samu littafin ba sai mutum ya zo da akwai fotokofi ina jin da za a yi ko sai mako na sama ne za a karatu kuma kun ji jama'a wanda suka zo latti an samu kofin littafin nuska mai kyau naira dubu uku da ɗari uku nawa e ya rafi dubu ɗari uku ko to yanzu Allah ma yi wannan abun mutum ne mai yi mana wahala ba za a bashi dubu uku ɗari uku ba <laughs> ajiyan to shi kenan Allah samu dace to kun jama'a naira dubu uku da ɗari uku wanda ke buƙatar littafin kuma kun san tsarin makarantar nan ba a so mutum ya zo haka nan shiru ya zauna hannu rabana ko dai ka zo da littafi ko kuma da abin nan photocopy gaskiya shine ka'ida jama'a ina ƙarƙafa mana jama'a mu daure mu ba da haɗin kan zuwa wuraren karatuttuka ina fatan fahimta Allah samu dace to na so malami magana ko malam shi suna da Na'am. to kun ji jama'a wanda za a sauwara mai mujalladi biyu dubu ɗaya ɗaya takwas mujalladi na farko wanda ke bukata sai ba malin shi ka kuɗi kakka buga in ba a baka kuɗi ba tsakanin da Allah kan bar mutane da shi in an baka kuɗi sai ka sauwara wa mutane wanda kuma zai jira wancan din amma dai bai kamata dan ba a fasa karatun ba Allah samu dace to a ƙarshe dai akwai wata magana ne na'am wanne na littafin ko na photocopy yawwa me littafi malam hussein za a samu shi za a ba da littafi naira dubu uku fotokofi shi malam shi za a ba na'am na'am gaskiya mutane su yi biya muna da kuɗi ƙasa ne sai modern ta ce a ji a so ɗin an fahimta eh da muna da kuɗi ƙasa ko kuma akwai in akwai alhajan birni to shi kenan <laughs> Allah shi kamar albani in akwai alhajan birni sai su ranta a kawo abin nan amma ka san mutum ranta ya shi to kaga sai sai so ya tara muku kenan in kuma volunteer ne to shi kenan amma in dai mutum ya sa kuɗi kaga bai shi riba kenan ma dubu uku za ku sa dubu hudu kenan to haka ne ko Allah samu dace to ƙarshe muna cikin wannan waje da addu'a ga shi Dr. Malam Kabir Asgar da ya mana wannan karatu Allah saka mashi alkhairi Allah raya mana shi Allah kara mai basira Allah ƙaro ilimi Allah ƙaro tsoron Allah da takawa da istiqama kuma zira Allah masa albarka gaba ɗaya Allah ji da iyayenmu da nasu gaba daya suka rasu sannan muna addu'a ta musamman ga shi mai makarantar da ya asa saunan alkhairi Malam Muhammad Al-Albani addu'a Allah saka mashi alkhairi dukkan alkhari da Allah ya tattala ga masu irin wannan aiki da Allah ya haɗa shi da shi duk wata matsala da laifuffukan shi da yi da kuskure da ganganci da wanda ya sanda wanda ba muna roƙon Allah kawai da kai ya fi masa shi Allah kuma ya haska kabarin shi Allah kuma Allah zur'a shi albarka ya Allah ka kai haske ga ka sa haske a cikin zur'a shi ya Allah Allah ka sa cikin zur'a shi a samu magada wannan aiki da dauko yana yi Allah madaukakin sarki akan matar shi umu abdullahi da ɗansa abdullahi da muna fatan allah su ma allah gafarta masu allah kawai da kai a kurakuransu da ya hukan ya allah ita wannan makaranta ita ma muna mata addu'a ta musamman ya allah allah ka tsare ta da tsarewa ka ya allah ba da tsarewa mutane ba ya allah wannan addu'a da malin ke yi cewa ya allah wannan aikin allah ka rike mai da hannun dama allah mu muna wannan addu'a allah ka rike wannan aiki da hannunka na dama allah ka tsare wannan aiki da tsarewa ka ya allah duk abin zai zo matsala a wajen ka san mu ba mu da ƙarfi ya Allah ka san ba mu da wayo ba mu da hikima da ma muka san me ake shirya mana na ma mu iya karewa amma mun sani ba mu da ƙarfin karewa ya Allah amma kai mai isar wanda ya dogara gare ka ya Allah mun dogara gare ka ya Allah Allah ka tsaya mana akan dukkan al'amuran ya Allah Allah kare makaranta ka kare manufar makaranta ya Allah Allah kuma dole su zo wannan makaranta da dukkan 'ya'yan musulmi Allah ka sa mana albarka Allah ka biya mana bukatunmu gaba daya Allah duk abin da muke so da wanda muka san da mu sani bai Allah da abin da cutar da mu da muka zama mu sani bai Allah Allah kare mu ya Allah nan za mu tsamke subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah